zaɓe da aka yi muna allah dai da shi zaɓe ne na cutar al'ummar jihar kano hasali ma kowa ya riga ya sani cewa jam'iyyar mu ta pdp mu muka ci zaɓe lokacin da aka kaɗa ƙuri'u na farko inda aka tabbatar wa al'ummar jihar kano da al'ummar najeriya da ma duniya baki ɗaya cewa mu muke da rinjaye a wannan ƙada ƙuri'a da aka yi kuma mun samu kaso 25 na kowane ƙananan hukumomi mun cika dukkan ƙa'idoji na hukumar zaɓe. amma ba ka gani yanayin dama ita siyasa wani lokacin ta kan zo da irin wannan matsi musamman yadda akan ce lokacin ta kan zama rawar 'yan mata na gaba ya koma baya kuma gashi hukumar zaɓe ba a lokacin bata ayyana wanda ya ci zaɓe ba sai a wannan karan ba ka gani riga malam masallaci kuka yi idan wato an yi zaɓe na allah da annabi wanda al'umma suka yadda da shi babu laifi idan an yi yayin da aka da aka ce sai an sake wannan zaɓe a wasu wato mazaɓu a cikin ƙananan hukumomi 28 na wannan jiha a mun ɗauka cewa hukumar zaɓe da jami'an tsaro za su yi ayyukansu tsakaninsu da Allah. Amma a baya ba a ji ku kun koka da yanayin jami'an tsaro ba dan rawa ta sauya shi kenan sai ya zama da cewa kuma sai ku fara zargin su da rashin adalci duk da cewa a baya ba ku yi haka ba. Ko kaɗan ba mu zargi kowa da rashin adalci ba sai in ya yi mana rashin adalci wannan lokaci da kake magana lokaci ne wanda yake an samu jajirtaccen wato shugaba uh, na su jami'an tsaro musamman shi kwamishina na polis amma kuma sun yi zargin cewa dama yana tare da kushi yasa to ai babu shi mutum ne wanda yake mai tsoron Allah mutum ne wanda Allah ya kawo shi wannan jiha domin ya wato hana ta'addanci in ka lura wannan karan sun ɗauke shi sun kawo wani wanda yake mataimakin inspector general na su 'yan sanda kowa ya ga irin cin mutuncin mutane da aka yi a gama da sauran ƙananan hukumomi 27 da aka yi wannan zaɓe an hana mutane su fito su zaɓe an kawo waɗannan baƙi 'yan dabar su suka yi zaɓe mutanen pdp aka hana su shiga wasu aka sassare su aka yi abubuwa duk muna da rakon wannan baka ganin al'umma za su ce ko yanayin yadda ba ku nasara ba shine yasa kuke ta irin wannan kalamai ai shine muke gaya maka a baya ba a ba a ji ba saboda ba a yin ba saboda haka idan ba mu maje kotu ba ai ba mu yi wa kanmu adalci ba ba mu yi wa al'ummar jihar kano adalci ba saboda haka ina gaya maka cewa za mu je kotu cikin ikon allah lauyoyinmu suna nan suna ta haɗa duk kan wato takardu da abubuwan da ya kamata su hada kuma za su gabatar a kotu